zai eh, ban san wannan ba a ce hana mutane sallah wannan jin musulunci zai shar'anta sallah wata ranar ta dawo ta zama musifa Haɗuwar musulmi ta zama tashin hankali zama yaduwar cuta wannan sallar ba za ta yi ba hadisin sallu fi rihalikun kuma a shi wannan reality ne ba ta hamini ba wannan kage-kage ne ake so a ɗauko hadisin aliƙa shi a wannan sallu fi rihalikun wannan yakin ta buka abin da aka je kai hudaibiya a hanya sai aka yi ruwa ya karfi sai kowa ya saka darbuka aka sa haimomi sai ana sai ce a fito a lokacin ana wannan makarwa a sallah ba zai yi ba sai ce bilal ya yi shela cewa salufi rihalikum ko a cikin haimar da yake sallar ana ba zai yi a haɗu ba to suka ɗauko akwai abin da babu tabbas babu wanda zai ce wannan haɗuwa take haɗa wannan cutar wanda yana amurka ta je ta kama shi wa ya ɗauka ya kai wa ya ɗauka ya kai an ce wa a daina musafaha da hannu eh an haɗa sai wannan ya haka da gwiwa hannu ya haɗa da wannan wai an gaisa kenan ka ji abu ka wasan yara ma ai su allazina amanu wa tadma innu qulubuhum bi zikrillah in ka san akwai Allah to baka da firgita babu abin da ya isa wani tasiri sai da izininsa in ku na zai kama ka to ba inda zai karbe ka alam sai wannan abin ya sa in kuma ya kare ka ba shi ita duniya ce ta yau ta riga ta shiga cikin alfasha eh annabi sai ce ma zaharatul fahishatu fi qaumi qaddu hatta yu'linu biha ila fashafihim da'un wal auja allati lam takun fi aslafihim to duniya haka take yau wanda duk ice a rabu da zina a zama mutane to shine abin gargima to ku haka Allah zai wa duniya duk kama-kaman da za a yi ba zai magani ba sai wanda ubangiji nan da yake da ya ce ga yadda za a yi sai an samu san kan ce a koma a gyara sai ya canja abu amma Allah ya kalubalanci duniya yau ai duk masifar da yake hada kasashe da ita na ruwa da girgizar kasa na aman wuta da dutse zai dinga yi sai zama ita kadai ya shafa amma wannan da Allah ta sai ya ka katilli ka katilli to ai ina to ya ba imani to yake jin daɗi yana kashe mutane yana ta haɗa fitinu a duniya a yanzu wannan abin da ake ciki fitinun duniya gaba ɗaya sun kwanta wanda suke haɗa su Allah ya haɗa su da abin da ya sha kansu amma su saudi arabia yanzu ba abin yi sai ka barwa mai ɗakin Eh, ai matsayin mu yau matsayin abdul shi ne kawai yawa matsayin abdul muttalib ne abraha ya zo zai rushe ka'aba ya kame masa raƙuma ya gwaggwarinsa aka gabatar da ce raƙuma na na zo ka ba ka ban mamaki da ana ganin ka da kima ka faɗa ido na Sai saboda ne ce su na zuwan rushe ɗakin da yake alfaharin ku da iya ku da kakanni amma baka magana ba ce ce wannan raƙoma na wani sani zuwan roƙi alfarma ka ba amma ɗaki da mai shi in ya so ya baka in ya so ya hana ka kenan haka yake ɗaki wannan za ku ga yadda za a yi shi za a barwa in ya so da abin da ya so zai yi eh. mutane su daina ci da zuciya daina wani kama kame wannan gurin nasa ne ba wanda zai sa masa baki shi ba wanda zai bashi shawara sannan ya fi kowa ƙarfi can ɗauke wannan guri a waye gari ba a da wafi 8 mal 8 amin amin wannan abin da abin da mutane za a dinga yi a sai a koma ga Allah eh, sai sa dama an sha faɗa in musifa ta taso sai a samu waɗansu su dinga yin salatu tasbihi cikin dare to sai su kwaci duniya da karɓi mutane saboda abin da ya taso na tattalin arziki da karewar abubuwa da sai taɓa kowa to Allah ya tsaye da wannan abu mutane ɗaiɗaiku 'yan kasuwa to suke kawa da kuma abin zai tsaya ta shiga matsala kuma yanzu an fara neman hana shigar da ƙasa kayan wannan ya shigar da kansa wannan amma yau na ga sun ce banta wannan saboda in aka yi wannan wata daya duniya za ta galabaita jiragen sama ba mai shiga ba mai fita ta ga an yanke juna harkar kuɗi da ake samu na sufuri ba wanda suke zuwa su kai kuɗi su je can su mu'amala su kai kuɗi su siyo su kawo ya tsaya fetur ɗin ake amfani da shi abu ya dakata to yanzu nan ga rashin lafiya kuma sai abu ya faɗa duniya gaba ɗaya saboda ka abin nan sai a yi addu'a mutane wanda suka samu dama su dinga salatu tasbihi da daddare na musifa Allah ya katse ta ya takaita musulmi ita musulmi magani ya sa akibata ta zama nasarar musulunci ce da kuma karyewar kafirci a doron kasa yanzu sun ga iyakarsa eh, yi sun ga iyakarsu sun ga ba wani wanda ya isa eh, wanda duk ya isa sai Allah ne ya bashi eh,